a sakamako da hukumar zaɓe ta bayar da ranar nan da misalin karfe shaɗe na safe ya nuna cewa jam'iyyar pdp ita ta lashe zaɓen da aka yi na fidda gwani na gwamna na jihar taraba da ƙuri'u dubu ɗari uku da sittin da tara da ɗari uku da goma sha takwas yayin da ita kuma jam'iyyar apc ta samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da saba'in da biyar da ɗari tara 1984 wato kenan alama ya nuna akwai rata tsakanin su da ƙuri'u kamar dubu casa'in da uku da ɗari uku da talatin da hudu. To Sanusi ita jam'iyyar ta APC ya ta kalli wannan sakamakon zaɓe da hukumar ta bayyana. Eh to, ɗazu nan duka 'yan takarar guda biyu shi a Dari Ishaku a Dixon na jam'iyyar PDP wadda ya lashe zaɓen ya kira taro na 'yan jaridu ya nuna farin cikinsa da kuma gode al'ummar jihar taraba sannan kuwa ita hajiya mama taraba ta ita kuma ta ce a lambaran ba za ta amshi sakamakon zaben ba saboda human a wato wasu matsaloli da aka samu a wasu ƙananan hukumomi lokacin da ake kaddamar da zaben nan. Eh kamar waɗanne matsaloli kenan? Eh, idan za a iya tunawa jiya mun ba da rahoton rigimar da aka samu a karamar hukumar wukari inda a mazabar malam bello gaba ɗaya ba a yi zaɓe ba sannan kuma mun samu labari a karamar hukumar bali shi ma an ɗan samu a yar hatsaniya kaɗan ko da yake bai hana ƙaddamar da zaɓen ba to ita a yar takara na jam'iyyar apc cewa ta yi bata amince da wannan zaɓe ba kuma tana cewa babu shakka ita ta lashe wannan zaɓe saboda ba mata adalci ba kuma akwai alama cewa hukumar zaɓe ta yi haɗa baki da jam'iyyar ta pdp suka munafurce ta wannan zaɓe da aka kammala. To ya yanayin jihar ta Taraba yake a yanzu bayan bayyana wannan sakamakon zaɓe? A yanayi kan jama'a kowa na wato za ka samu wani bangaren ana murna ana annashuwa da nishaɗi na cin zaɓe wani ɓangaren kuwa ana zaman zulumi amma komai na tafiya lami lafiya babu tashin hankali masu harkar kasuwanci na kasuwancin su kamar yadda suka saba yau da kullum. Tunanin mutum sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya. bai shelanta ba a san mutum fa a san cinikinsa sa'a da zangon rauza mu matasa waɗanda ba sa yin sayensa sahun ya hado malikatul mauti mutuwa mai yawon nema lokacin ka idan har yanzu maimakon ka ɗauki haƙuri Allah ba zai isa kama ba tarbiyyar addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba banda Allah adamu ta nuna banda Allah adamu mummuna kar a sai ka ta da husuma fitina a hali mummuna dubu can an kona shi wasu can an bar su da nishi wani nan an sassara shi kasuwanni duk sun tashi har kisin bari ba ne ba ba cikinta sannan kai aiki don lahirarka tamkar gobe za ka ɗauke ta karka soyayyar zuciyarka amma laifi kadda ka ɗauka kadda ka ɗauki hukuncin kanka ra'ayi ba doka ne ba fitina bata bar kowa ba mai haƙuri yakan dafa dutse har wata ya sha romansa mai haƙuri mu mai ne ba fitina ba san karshe ba al'adar hau